wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar ma ba'du yan uwa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna 26 ga watan goma watan shawwal hijira annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da hekara 1444 wanda ya zo daidai da sha shida ga watan 5 a gregorian calendar 2023 wannan shine kasar ɗinmu na tamanin 83 daga cikin jeran giyar cikin littafin alwajiz fi fiqihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamu idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun kammala da salatu buha wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa salama ya kira ta salatul awwabina sallar masu komawa zuwa ga Allah masu ƙanƙan da kai zuwa ga Allah subhanahu Ta'ala. mun yi maganganu da yawa dangane da wannan sallah mai muhimmanci muka ce a rayuwar mutum kada ya zamanto baya yin salatun buha. in so samu ne ka yi ta kullum idan gari ya waye idan baka samu dama ba ka dinga yin ta duk bayan kwana biyu ko uku ko duk sati ko duk wata a dai rayuwarka kar ya zamanto ba ka yin salatu duha wata ranka yi wata ranka huta wannan ba laifi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce salatul awwabina idza ramadat al-fisalu a sallal ainihin wato a masu mai da al'amarin su zuwa ga Allah yayin da kofatun raƙuma suka ainihin wato yi zafi wato idan rana ta ɗagu a rana ta yi ɗan yi zafi to lokacin ne ake buƙatar mutum ya yi ta to za mu tahi as-salatu Zuhuri ko uqayba tuhuri sunnatul wudu'i Asalatu salatu tuhuri sunnatul wudu' eh haka ne as-salatu uqayba tuhuri sunnatul wudu wato salla gabanin ko daga zara an gama alwala wanda ake kiranta sunnatul wudu'i wato sunnar alwala wato ana so a rayuwarka idan dai kana da alwala ko da ba sallan farilla zaka yi ba to ya zamto wannan alwala kar ka bari ta karye ba tare da kayi akalla ko da nafila raka'a biyu ba wannan ana buƙatar sa ga musulmi ya zamanto yayi wannan akwai alheri mai dimbin yawa akan haka an abi hurairata radiyallahu anhu anna sallallahu alaihi wa sallama qala li bilalin inda salati subhi ya bilalu. akhbirni bi arja amalin amiltahu fil islami fa inni sami'tu daf'an ayqna 'alayka bayna yadayya fil janna qala ma 'amiltu 'amalan arja 'indi anni lam tuhuran fi sa'atin min layl aw min naharin illa sallaytu bidhalika at-tuhuri ma kutiba li an usalli sahabi abi hurayra allah ya hada mu da shi a jannatul firdaus Ya ce lalle annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace ƙala yace li libilalin inda salati subh an idar da sallar asuba sai manzan Allah ya ce wa bilal ya bilal ya kai bilalu akhbirni bi arja amalin amiltahu hufil islami ba ni labarin wani aiki mana wanda ka fatan samun rahama gare ka a kan wannan aikin in ka yi shi kana jin cewa za ka samu tsira kana kyautata zaton cewa Allah maɗaukakin sarki zai yafe ma kusakuranka zai saka ka a aljanna a dalilin wannan aikin ba ni labari wannan aiki ne ƙala sai bilalu ya ce fa'in ni sami'itu oke maza Allah ya masa fa'in ni sami'itu daffa na alaika filjanna bai na ya dai ya filjanna ya ce domin ni na ji ƙarar takalmanka a gaba gare ni a cikin jannatul firdaus qala sai bilalu ya wa manzan Allah ma amiltu amalan arja indi ba ni da wani aiki da na aikata wanda na fi fata na fi godo na fi tsammanin samun rahama face anni lam atatahhar tuhuran sai dai ni ba na yin wani tsarki abin da yake nufi anan ai lam atawadda wudu'an ba na yin wata alwala domin alwala tana zuwa da ma'ana a tuhur an gane ko fi sa'atin min auna harin harin. a cikin wani lokaci da daddare ne ko da rana illa sallaitu bi at-tuhuri ma kutiba li an usalli face sai na yi sallah da wannan alwala gwargwadon abin da aka rubuta min zan sallata ina fata an fahimta wato abinda Allah ya kaddara zan sallata da wannan alwala to bana bari ta wuce sai na ainihin wato yi wannan alwala din jama'a kun gane maganar da kyau ko saboda haka ana bukata musulmi ya zamanto indai da alwala a jikinka ko lokacin sallar farilla ko ba lokacin sallar farilla ba ka yi ƙoƙari ka ga cewa wannan alwalar ba ta karye ba har san da kai nafila da ita aƙalla ko da raka a biyu ne wannan abin shi ya kai bilalu aljanna to mun sha faɗa idan mun kawo wannan hadisin a babin misali muna cewa idan wannan abin ya kai bilalu aljanna to kuma me ya kai bilalu a gaba annabi na binsa a baya domin cewa ya fa inni sami'tu daffana alayka bayna yadayya fil janna na ji ƙarar takalminka takunka ɗaf ɗaf ɗaf ɗaf kana tafiya a gaba gare ni a aljanna to marasu shirkin hadisi he suka ce Allah ya yi wa bilalu jaza'an wifaƙa ne ba Allah ya yi wa bilalu jaza'an wifaƙa ne wato menene jaza'an wifaƙa shine sakamako daidai da aikinsa a nan duniya manzan Allah in yana tafiya bilalu shi ke zama a gaba inda duk ya ga wani abin da zai cutar da manzan Allah sai ya buge shi idan kaya ce sai sa sanda sai kaɗe ta in wani dutse ne yana ga annabi zai tuntuɓe da shi sai sa sanda sai ya doke shi sai ya rasulullahi hankali ga dutse karkata ka hankali ga kaya karkata ka sai Allah ya ce to duk da aljanna babu kaya to a shiga aljannar ma a haka kana gaba annabi na bunka a baya kuna ina fata an fahimta so wannan ba yana nuna bilalu ya samu wani matsayi da annabi ba shi da shi bane saboda irin wannan shubuhohin ne masu ƙaryata hadisan annabi suke amfani da su hesu su dinga cewa to gashi nan kun rawaito hadisi da yake nuna cin mutuncin manzon Allah yanzu ga shi kun ce sahabi ne yana gaba ga manzon Allah za a shiga aljanna annabi na bayansa kun kaskanta manzon Allah ina fata kun fahimci magana da irin wannan ne idan mutum bai hankali ba sai su kaulaya ka su mai da kai maƙiyin manzan Allah da gangan da ganganci akan wannan magana to ba haka abin yake ba ka je ka samu masu sharhin maganganun manzan Allah da masu sharhin hadisan shi su gaya maka ma'anonin waɗannan maganganu kar kai gaggawar yanke hukunci cewa ga abin da waɗannan maganganu suke an na kun fahimtun jidda ku karatu kuka zo ne ko cin nama ne kam nama kuke ci ko me o dabino ne yadda na ga yana gwaguya ne yana dauka kashi ne an gane ko jama'a a takaice wannan hadisi mun sha yin bayani akan sa dan haka ba sai mun tsawaita wajen jawabi a kai ba muje salatul istikharati sallar neman zaɓin Allah al-istikhara kalimatun ma'khudatun min istikhara yastakhiru istikharatan kalma ce da aka ciro ta daga istikhara ya nemi zabi yastakhiru yana neman zaɓi istikharatan neman zaɓi. min khayyara yukhayyiru takhyiran khayyara ya zaba yukhayyiru yana zaɓa takhyiran zaɓi ina fata an fahimta abinda ake nufi da salatul istikhara shine sallar neman zaɓin Allah ka yunkura za ka yi wani abu to kana so ka bambance shin wannan abun akwai alheri a ciki ko babu wannan abin ya kamata ka yi ko bai kamata ba to sai ka nemi zaɓin Allah to abubuwa sun kasu kashi biyu akwai abubuwan da ko ba a neman zaɓi a kansu dama alheri ne zu misali mutum yana so ya fara tahi ya laili sai ya yi Ƙiyamun laili ai alheri ne ko da haka ba ka da buƙatar sai ka nemi zaɓi kawai tahi za ka yi ka fara mutum ne zai yi sadaka ko zai yi kyauta ko zai yi wani alheri sai ya nemi zaɓi dama can alheri ne don haka kawai ka aiwatar na fata an fahimta da haka duk abin da kai tsaye daga gurin Allah yinsa alheri ne barinsa sharri ne to idan ka zo yinsa ka da bukatar sai ka nemi zaɓin Allah jama'a kun fahimci maganar da kyau Ba ka da bukatar sai ka nemi zaɓin Allah amma akwai abin da khafiya amruhu al'amarinsa a ɓoye yake ba wanda ya san alherinsa ko sharrinsa sai waye sai Allah to anan ne zaka nemi zabi misali zaka yi aure baka san hau shin auren nan alheri ne gare ka in kai ko kuma sharri ne ba ina fata an fahimta matan nan da za ta zo gidanka baka sani ba tana da matsala ko ba ta da matsala abu ne a ɓoye don haka sai ka zaimi zaɓin waye makaranta kake so ka tafi admission kake nema sai ka cika university guda biyu ka cika federal university ka share ka cika gombe state university ko ka cika ainihin wato unimet ko ka cika wata daga cikin makaranci to sai ya zama kana neman zaɓin allah to allah cikin makarantun nan guda biyu allah ka zaɓa mu wata tafi alheri to sai kai salatul istikhara dan neman zaɓin allah akan makaranta kaza ko kuma akasinta wannan duka babu laifi za ka sa yaronka a makaranta sai aka kawo ma sunayen makarantu guda biyu sai kana tunanin to karka kai shi guri kaza a samu matsalar tarbiyya karka kai shi guri kaza ma a samu matsalar babu a karatu mai kyau na fata an fahimci magana to sai ka nemi nan ma ka nemi mai zaɓi ala ayyi halin dai ana neman zaɓi ne akan abin da ya ɓuya ba a san meye matsalarsa ba kasuwanci ne kake so ka fara kasuwa ce kake so ka fara to sai ka nemi zaɓin Allah Allah idan wannan kasuwa alheri ne Allah ka sa kwantar min da ita a cikin zuciyata da hankali na ji zan iya yi kuma na yi ta in samu nasara in ba alheri bane ba kuma Allah ka canza min da wata to he kai salatul istikhara kai istikhara sai ka nemi zaɓin Allah jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ku don haka duk abin da al'amarinsa ya buya ba ka da tabbacin kaza ne ko kaza ne Allah bai riga ya bayyana maka meye matsalar shi ko alherinsa ba to anan ne ake neman zabi abu na biyu ba a neman zabin Allah ta hanyar istikara ka ce wani ya maka ku gane wannan ba a yi wa wani istikara irin yadda zaka ji an ce musamman ma mata su suke da wannan matsala ka ce za ta je a yi mata istihara istihara ma ake cewa istihara wannan mai kokarin kenan ai ta je gurin malam ya mata istihara an gano mata cewa kaza din nan babu alheri a cikinsa kaza ne alheri wannan bokanci ne jama'a harkar tsubbu ta shigo ciki da haka kai za ka yi kayanka da kanka in baka iya ba ɗayan biyu ko ka haƙura ko kuma ka je ka koya kawai shine, amma ba a zuwa wani ya nema wani istikhara ko ya wani addu'ar istikhara za mu zo mu ji yadda annabi ya karantar da sahabbai ita an gane ta haka ba a yi kuma in istikhara guda ɗaya ce a sunna ba ta da ta biyunta ita ce wacce za mu ji yanzu za mu karanta ta yanzu duk abin da ba ita ba ko ka ji ba haka aka yi ta ba to ta saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan idan ka yi ta ba wai mafarki za ka yi kaga abin ya bayyana ba a'a in Allah ya ga dama kana iya yin mafarkin abu kuma ya zama tabbatacce amma baya cikin sharadin istikhara cewa in kai ta zaka yi mafarkin a ce ma kaza din ne alheri baya cikin sharadin ta abinda kadai malamai suka bayyana cewa zai faru idan ka yi ta wato zaka ji zuciyarka ta fi karkata zuwa ga abu kaza in dai bayan istikharan ne hakan ta faru da zuciyarka to alama ce da take nuna cewa wannan abin da zuciyarka ta fi karkata gare shi shine alheri kun gane magana da kyau ko amma ba wai mafarki ake a ce gashi abin kaza ne ba ba a yi ba a cikin sharadi amma ba mu ce Allah in ya ga dama ba zai iya nuna maka wani alheri cikin mafarki ba ba mu san baiwa da ni'imar da Allah ya ma ba Allah na iya nuna maka wani abu a cikin barci daga cikin salihan bayi Allah yana zabar wasu ya nuna musu wasu abubuwa a barci kuma ya tabbata yadda suka ganshi a baccin ya tabbata da ba kun ga fahimci magana da kyau ko Don haka dai salatul istikhara tana da wasu abubuwa wanda suke tabbatattu akwai abubuwan kuma da aka dinga ɗebowa ana yaba mata wanda kuma ba gaskiya bane ba daidai bane na'am da haka sai malam yace yustahabbu li kulli man hamma bi amrin an yastakhira Allah ta'ala fihi yustahabbu an so li kulli man hamma bi amrin ga dukkanin mutumin da ya yunkurin aiwatar da wani abu an yastakhira Allah fihi da ya nemi zaɓin Allah a ciki jama'a kun fahimci magana wato mustahabbi ne ba wajibi ba in kaga dama kawai ka yi addu'a ka ce Allah zan fara Allah ka sa albarka ba wajibi ba in istikhara mustahabbi ne in kana sha'awa kana bukata yi, wannan ba wanda ya ce kar ka yi sunna ce ta manzon Allah mustahabbi ne in ka ji baka bukata kawai za ka tsunduma ka yi addu'a Allah ya sa ya zama alheri shi kenan kawai ita dai istikara hanya ce ta gano al'amari kafin faruwarsa idan Allah ya ga dama sai ya bayyana maka shi wannan tambaya ce ina ga an gane ko kama a fi hadal hadisi an jabirin qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha كالسورة من القرآن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 في آجل أمري وآجله فقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويسمي حاجته manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa in ji Jabir dan Abdullahi yace kana nabi sallallahu alaihi wasallama yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha annabi ya kasance yana koyar da mu mu dinga neman zaɓin Allah a cikin duk al'amuranmu gaba ɗaya da ya taso an gane ko me za mu yi kasuwanci zakayi yi neman aure zakayi ka yi admission kake nema za ku yi wata hulɗa ne da wani mutum aiki ne kake nema duk abin da za ka yi a rayuwarka wanda dai al'amarinsa bai bayyana ba sai ka shiga ne za ka gaya abin ke tafiya to annabi ya sunantar wa sahabbai cewa su nemi zaɓin Allah kafin su faɗa cikin wannan abu na fata an fahimta ka surati min alquran yadda annabi ke zaunar da mu ya koya mana sura ta alqur'ani haka annabi yake zama ya koya mana wannan addu'a ta istikhara to don Allah jama'a yanzu idan annabi yana muhimmanta wannan addu'a har yana koyar da sahabbai kamar yadda ke koya musu sura alkur'ani don me yasa kana musulmi baka iya ta ba ka ce wai za ka je gurin wani malami ne ya maka jama'a idan akwai wanda zai yi wa wani istikhara ya samu ganin abin da zaben abun akwai wanda ya fi manzan Allah me yasa hibe musu ba sai ya ce ku zo in koya muku ba ku gane ba ku me yasa shi bai musu ba yace kowa ya kwanta duk wanda yake da matsala ya zo ya gaya min zan masa izhara saboda ya fi so kowa yayi kuma sharaɗin tahi ne wani baya yi wa wani da a ce wani na yi wa wani to da manzon Allah ya ta yi wa suwaye sahabbai da ba zai koya musu ya ce ku zai ku yi ba to amma da ke daga cikin sharaɗinta wani baya wa wani sai dai kai da kanka ka wa kanka annabi sai ci gaba da koya musu ita kamar yadda yake koya musu wata sura daga cikin surorin alkur'ani mai girma azunna annakum fahimtum jidda idza hamma ahadukum bil amri annabi yakan ce wa sahabbai idan ɗayan ku ya yunkura zai yi al'amari falyarka raka'atayn min ghairil al faridati ya yi salloli raka'a guda biyu ba na farilla ba don haka a ƙa'idar istikhara ba za ka ce to ai tun da na idar da azahar yanzu bari ne amfani da azahar ɗin wajen ne wannan addu'ar ba a'a sai ka idar da azahar ɗin sai ka tashi kuma sai ka yi nafila raka'a biyu wanda wannan nafila raka'a biyu ita ce maka mabuɗin wannan addu'a da za ka yi ina fata an gane saboda haka ko da a ce ka yi farilla yanzu to kawai abin da za mu ce ne alwalar da kai farilla da ita ya halatta ka tashi kai wannan nafila a biyu da ita amma sallar ba za ta isar maka wajen kai addu'ar istikhara ba har sai kayi nafila a biyu kun gane magana da kyau ku yasa annabi yace min ghairil faridati ba sallar farilla ba sallar nafila idan yayi wannan nafila raka'a guda biyu kuma aka ce raka'ataini falyarka raka'ataini kai raka'a biyu Don haka kar kai hudu in kai hudu ka yi bid'a ina fata an fahimta ka kawo abin da annabi ba haka yace ba in kai da kayi bidi'a. wannan ita ta istikhara raka'a biyu kadai ake yi duk karfinka duk lokacinka duk iyawarka duk karatun ka raka'a biyu rak zaka in ka ga dama ka ta su awa guda wannan ba matsala raka'ar farko minti 30 raka'a ta biyu ma minti 30 amma dai raka'a biyun nan ake bukata thumma yaqulu manzo Allah ya ce idan ya idar da raka'a biyun sai ya ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmika ya Allah ina neman zaɓinka da iliminka astakhiruka ina neman zaɓinka na miƙa al'amarin wannan al'amari a hannunka ka zaɓa min abin da ya fi alheri bi ilmika saboda Allah kana da ilimin sanin menene abin nan mai kyau meye mara kyau cikin wannan al'amari wastaqdiruka bi qudratika ko wa astaqdiruka bi qudratika wa astaqdiruka ko wastaqdiruka dai zaka iya karantawa sannan ina neman kaddarawarka bi qudratika da kuma da qudrarka ma'ana Allah ina neman ka ka kaddara min abin da yafi tabbata da ni yafi wanzuwa da ni yafi samuwa da ni wanda shine zai zama alheri ka kaddara min shi wa as'aluka min fadlika al'azim sannan ina roƙonka falalarka mai girma ya Allah falalarka mai girma ya Allah ina roƙonka ita sai ka sake cewa fa innaka ta'lamu ya fa innaka taqdiru ya Allah kai kake kaddara al'amura wala aqdiru ni bana iya kaddara al'amura kai kake kaddarawa bana iya kaddarawa wata alama Allah kai kasan daidai din abu kai kasan kuskurensa kai kasan alherinsa kai kasan sharrinsa wala a'lamu ni ban san sharrin abu ba ban san alherinsa ba dan haka na miƙo shi zuwa gare ka wa anta allamul ghuyub domin Allah kai ne masanin gaibobi duk abin da yake oye ba wanda ya san shi to kai ka san shi dan haka kai ka fitancanta a miƙa maka zaɓin abu don ana fatan idan alheri ne ka tabbatar in ba alheri ba ne ka kore wa mutum Allahumma in kunta ta'alamu ya Allah in har ka sani An na hadhal amra to a nan gurin ku lura wajen na hadhal amra dinnan to a nan ne za ka sa sunan abu sunan bukatar don haka in ka ga dama a nan sai ka ce Allahumma in kunta ta'lamu anna fatimatu ina fata an fahimta yawwa <laughs> sai ka cire hazal amru a nan gurin sai ka kawo fatima wani kan fatima ta zama masa alheri sosai ko ba na kalli gefe ba balantana a gane da wanaki an gane yawwa in kunta ta'alamu anna hadha al-amra to he ka cira hadha al he ka sa sunan abin da kake bukatar ka idan admission ne he ka sa sunan makarantar Allahumma in kunta an anna Federal University Kashare na fata an fahimta Allahumma in kunta an anna GSS gandu na fata an fahimta gamman secondary school gandu ko yawwa in ita ne alheri da dai shauransu haka idan sana'o'i ne ka samu jari kana ta tunanin wanne wannan ya ce ka dinga sayo buhunhunan shinkafa da masara kana sayarwa wannan kuma ya ce ka sayo shanu ka ɗaure kai kiwo ko kana ta tunanin to wanne ne ba kowanne an gaya ma matsalarsa an gaya maka alherinsa kana ta nazarin wanne ne sai ka ce Allahumma an kunta ta'lamu anna buhunhunan gero da masara <laughs> yawwa <laughs> ko kuma in kunta ta'lamu anna al-baqarata ko in ka san cewa daura shanu da dabbobi ne kiwon su shine alheri ba sayo buhunhunan masara ba to sai ka ci gaba da addu'ar ina da an fahimtar an fahimci me nake nufi yawa anan ba sharadi ne sai ka faɗi abin da larabci ba in larabcinka bai kai ka faɗa da larabcin ba sai ka faɗa da Hausa Allah yana jin kowanne yare in kuma ka iya larabcin yadda zaka murdo sunan abin da larabci ka saka a gurin to shi aka fi so nan kuma in baka san sunan abin ba tambayi malamai sai ni kan ya me sunan abin nan buhun gero ne kan da larabci sai a gaya ma sai ka zo ka ka ce to Allah in ka san buhun geron nan sai shi da sai da shi shine alheri to Allah ka samu yi wannan ko an gane maganar da kyau ko khairul li fi dini wa ma'ashi in har ka san wannan sana'ar kowannan matar da nake nema kowannan wannan admission din da nake nema ko ma menene ka san cewa shine alheri gare ni fi dini a addini na wa ma'ashi da kuma rayuwata wa aqibati amri da kuma ƙarshen na ku duba ku gani ta yadda zaka gane komai ana so mutum ya mai da hankali kada ya gayyato abin da zai watsa masa addini ko sana'a ce ko aiki ne ko kasuwa ce ko ofis ne ko makaranta ne ko siyasa ce duk abin da za ka gayyato cikin al'amarinka na rayuwa to karka gayyato abin da zai rusa ma addini saboda hi addini ne babban al'amarin da ka zo yi duniya inda za ka rasa komai shi ka same shi ka yi nasara ko ka faɗi ka yi nasara amma duk inda za ka samu komai shi ka rasa shi me ka yi asara baka ci nasara ba wallahi to amma yau an wayi gari jama'a da yawa akan lamarin duniya suna iya rasa addini wani akan mace ya rasa addininsa wata akan miji ta rasa addininta jama'a kun fahimci maganar da kyau ko saboda haka duk abin da za ka gayyato harkar kasuwa kake so ka yi harkar aikin gwamnati ne kake nema kai jaurace aikinka a'a admission kake nema a makaranta nawa ne suka samu admission din lafiya kalau ba sa zinace zinace suka tafi university suka fara zinace zinace jama'a haka ne ko ba haka nawa ne suka samu admission din lafiya su kalau da tarbiyyar su a gidajen suka koma university suna shaye shaye kuma yana faruwa ko ba faruwa don haka sai ka nemi zaɓin Allah Allah in university kaza ita ce alheri ta iya yiwa Allah idan ya tashi sai ya sabbaba ma abokan arziki a can ta yadda ba za su bari ka lalace ba jama'a haka ne ko ba haka ba wannan dalilin yasa annabi ya hana tafiya ƙasashen kafirai saboda me saboda akwai barazana ta addininka da tarbiyyarka shi kuma annabi abin da ya fi damuwa da shi a rayuwarka Shi shine menene addininka to amma ga mutum yana so ya tafi Amerika karatu har alfahari yake yi. yana so ya tafi Ingila ba mu ce haramun ba ne. amma annabi ya tsawatar a kan tafiya irin waɗannan ƙasashen don yin karatu saboda yanzu nan za ka rusa addininka kai jama'a ba wai magana ƙasashen turai ba shi hatta a ƙasashe na musulunci wanda ake ganin musulmi ne yanzu tarbiyyar mutane suna lalacewa idan suka ne akwai wata yarinya malam mutadayyina malam mace mai addini nan kasar Malaysia ta je wanda 99 ko 90% na Malaysiyawa musulmi ne kuma akwai ahlus sunna sosai amma idan kaga yadda ta lalace malam ta lalace duk da cewa lalacewarta ya samo asali daga kin aure da mahaifinta ya mata dan babu yadda ba ta yi ba akan kafin ta tafi mata aure ce sam sai ta je ta gama digiri ta dawo ta je ta ta jagwalgwale gaba daya ta dawo babu addini ba tarbiyya da shaye-shaye da kwalaban giya da kondom a cikin ainihin wato da jakunkunanta ta dai samo digirin amma kuma ta dingire to me aka yi kenan jama'a ta samo digiri amma ta dingire to shi yasa ka lura wannan nukta tana da muhimmanci da yake cewa in kunta ta'lamu anna hadha amra khairul li dini in dai wannan al'amarin alheri ne gare ni a addini na da haka ko kasuwa ce ko me kake samu in addinin ka zai lalace aikin banza ne wallahi duk ribar da kake samu in siyasa ce za ka shiga in har addinin ka zai lalace wannan siyasa ta zama maka bala'i a asara idan aikin gwamnati ne ofis ne kake nema in dai ka zai lalace dan ka samu aikin banza ne wallahi da wannan za mu gane yadda annabi ke muhimmanta addinin mutane a kan bukatunsu na yau da gobe na duniya to sannan wa ma'ashi da kuma tsarin rayuwata yadda zan gudanar da rayuwata kaga sanda aka gama da addini sannan aka dawo maganar rayuwa an gane maganar da kyau ko yadda rayuwata za ta kasance in har wannan abin zai zama ya tarwatsa min rayuwa ina ma'anar rayuwa zai iya yiwuwa baka rabu da addini ba amma rayuwarka kuma ta zamanto a cikin kunci kai kake ta neman Allah ya baka kaza sai abin ya zo kuma sai ya saka ka a cikin kaddan kadda Na fata an fahimci magana ka zama cikin wahala mata ce an yi an yi karka aure ta ka ce a'a kai baka nemi zaɓin Allah ba sai kuma ka auro ta da ka aure ta kana cikin walwala amma yanzu ka auro ta ta tarwatsa ma komai ta hanyar me na farko ta ita zauna lafiya da kai kullum kuna cikin rigima da ita na biyu ta dasa rahin tarbiyya a cikin gidanka duk abin da ya sama na alheri ne ba ta yadda a yi kuma ba za a yi da ita ba to yanzu kaga wannan ko da ba ta rasar ma da addini ba ta rusa ma rayuwa ta rusa ma tsare-tsare abubuwan da ya kamata a ce ta mai da hankali akai wajen gina gidan a biyaƙi. kasuwa ce baka nemi zaɓin Allah ba ka zo ka shiga cikinta jarin da kake da shi duk ya tafi a cikin kasuwar saboda baka nemi zaɓin Allah baka sanya abin zai kasance ba kaga ta kasuwa ce kake amma ta jefa ka cikin fitina saboda baka nemi zaɓin Allah ba da ka nemi zaɓin Allah wala Allah zaka ji zuciyarka ta fita daga cikin abu domin daga cikin fa'idar istikhara kamar yadda na faɗa muku shine in abu ba alheri bane zaka ji kana kyamashi? ba ka so zaka ji kana baye baye da abun in da kana sha'awar abin kana jin sa are kullun kana hira abun sai ka gaba ɗaya abin ya fita a ranka in mace ne haka duk sanda kake mata ya sa wanda daga cikin magabata ya ce nakan yi maganin abin da ya dame ni ta hanyar istikhara domin wani idan yana son abu to fa in bai samu ba bala'i ne to ya za ka yi sa in ba alheri ba shine ka yi mai istikhara in ba alheri ba ne duk yadda take son abin sai Allah ya zare shi daga cikin zuciyarka Ka daina jin sha'awar shi da kaunar shi da san shi kaga shi kenan ka huta amma in baka kara ba abin zai ta damun ka ta iyuwa kuma wala Allah ba samu zaka yi ba kaga zaka sha wahalar banza jama'a kun bayyance maganar da ke ku saboda haka yake cewa wa ma'ashi da tsarin rayuwa ta Allah ka sa wannan abu ya zama man alkhairi wa aqibati amri da kuma ƙarshen al'amarina domin ba farkon ba ba tsakiyar ba ƙarshen za ta iya farawa da farko ba matsala za a yi zuwa har tsakiya ba matsala amma kuma a zo ƙarshe ya zama da matsala to a rayuwa kuma babu abin da musulmi ya kamata ya dinga itibari da shi ya dinga lura da shi irin ƙarshe wallahi duk abin da muke dinnan jama'a fatan mu shine Allah ya sa ƙarshen mu tai kyawu da farko da tsakiya duk ba a la'akari da su yi kokari ka dinga addu'a Allah ya sa ƙarshen lamarin ka yi kyau madalla ƙarshen lamari ya tabbata ga masu tsoron Allah Su don haka kana buƙatar ka zamanto duk abin da kake yi ya zamo maka ƙarshe mai kyau in kai ɗan kasuwa ne kada daga ƙarshe kasuwancin kannan ta zo ta kai ka cikin hallaka in kai ma'aikatan gwamnati ne kar aikin nan daga ƙarshe ya kai ka cikin halaka kai ba malanta ne ake ganin ita kan dama harkar alheri ce tun daga farkonta har ta ba na rantse da Allah daga ƙarshe tana zama towa mutum bala'i yes tana zama wa mutane bala'i to da haka dole ka dinga neman fatan ka gama lafiya akan duk abin da kake in ba haka ba to abin zai zamo ka farko ka zo rau rau rau rau ana tafiya lafiya lafiya tsakiya rau rau rau rau ana tafiya lafiya lafiya sai dab da mutuwarka wallahi sai al'amarin ya juyi sai ka mutu akan mummunar hanya ba haka manzo Allah ya faɗa ba cikin hadisin arba'un an-nawawiyya hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu 'amali ahli an-nari fa yadkhulaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ɗayan ku zai ta aikin alheri ana ta gani ana ta sha'awa ana ganin sa mutumin kirki har sai ya zama tsakaninsa da aljanna bai wuce zira'i ɗaya ba taƙi ɗaya kawai sai ya aikata aikin ‘yan wuta kuma dab da zai mutu dab da zai koma lahira sai ya juya kuma sai ya aikin ‘yan wuta sai abin ya juya masa kuma sai ya tafi wuta ya kuma kwaso rayuwarsa tun daga farkonta har zuwa nan gurin duka aikin alheri ne to shi yasa kai ta fatan kyakkyawar makoma kyakkyawar makoma kyakkyawan ƙarshe ya zamanto wannan shine kullun damuwarka Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe akwai wata khutba da nake shirin yi mana ita in dai Allah ya sa muna da lafiya sunanta su'ul khatima mummunan ƙarshe za ta kai kusan guda shida ko bakwai su'ul khatima sunan khutba mummunan ƙarshe ina nan ina rubutu akan ta insha Allah saboda wani abin da muka fahimta shine sako yanzu ya fi isa a hudu ba sakonni a zo a yi kyakkyawan karfe to shi kenan Alaminu ya ce in an gama da mummunan karfe kuma a zo a yi kyakkyawan karfe gaskiya ne Wala kuma wannan abin bai faɗo min ba sai yanzu da ka faɗa so in na gama rubuta waccan zan dawo kuma in rubuta kyakkyawan karfe insha Allah ta'ala Allah ya saka da alheri saboda mun fahimci yanzu sakonni sun fi isa a hudubobi da ake yi saboda huduba ne da mutumin kirki da na banza kowa yana zuwa an gane magana amma irin karatu irin wannan sai bayan Allah irin ku irin <laughs> an gane ko an gayyaci lakta sai bayan Allah eh ni dai ban ce da wani nake bare barantana ka ce sako ya isa ina ya isa ina ruwana da inda ya isa <laughs> yawwa Allah ya shirye da mu to shine yake cewa wa aqibati amri da karshen al'amari na duka ya zamanto wannan abun da zaka zaba min ya zama alheri ga addini na da rayuwata da karshen lamari na to jama'a idan mutum Allah ya masa wannan gamdakatar din ba ya haye ba to wannan yana daga cikin fa'idar yin addu'ar istikhara idan zaka yi al'amari au qala ko kuma yace maimakon in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairul li fi dini wa wa aqibati fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri maimakon ka fada haka maimakon ka fada ka he ka canja da Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairul li fi ajili amri wa ajlihi in ka san wannan al'amari ƙarshen rayuwata da farkonta duka alheri ne to ka bani sai ka cire in kunta alama anna hadha al-amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fi dini wa ma'ashi wa he ka cire wannan he ka ce fi ajili amri wa ajilihi ina fata an gane in ka ga dama zaka iya wannan annabi yace duk ya halatta faqadirhu li to ya Allah in ka san wannan al'amarin haka ne to ka kaddara min shi an gane ko a wata ruwaya ya zo wa yasirhu li sannan ka sauƙaƙe min faruwarsa sun mabarik li sannan ka samun albarka a ciki ya zo a wata ruwaya amma a wannan ruwayar ya zo faƙaddir huli kawai sai ya shiru amma in kaga dama ka haɗa wannan ka duba littafin Hisnul Muslim da al na Al'imamin nawawi sun kawo shi cewa an hadha al-amra khairul dini wa ma'ashi wa aqibati amri faƙaddir huli sai ce wa yassir huli. ka ƙaddara min hi sannan ka sawwake min shi sun barik lifihi sannan ka samun albarka a cikinsa. ina ma'anar haka cewa faƙaddir huli ka ƙaddara min samuwansa ya zama dai zan iya samu na biyu wa yassirhu huli ka sauƙaƙe min nawa ne ka ga suna neman aure amma suna shan wahala amma dai daga ƙarshe za su aura haka ne ko ba haka ba to idan kai wannan waye huli din sai ka ga abin ya zo da sauƙi? kana zuwa gurin baban sai ya ce ka zo da sadaki in ka ce a'a ya ce to a kawo daga baya nan ma dai baka tsira ba ina fata an fahimta ce baba ai ni kaɗai ne ce to ai dama asalin aure kai za ya kamata ka karɓa wa kanka wane da kake turawa ai wakilci ne don haka yanzu ne ma auren zai ɗauru dam tun da kai za ka karɓa da kanka <laughs> kawai shi nan sai dai ka tafi gwauro ka dawo da amarya billahi da zila ilaha illa amu oh kai mutanen nan Allah ya saka wato <laughs> to wannan shi ne. don haka sai ga abin ya zo da sauki haka idan kasuwa ce sai ga abin ya zo da sauki haka idan admission ne ka zana jam kowa yana kukan bai ci ba kawai sai a ga kai ka ci ma kawai sai a ga kowanne ma abin da ma kowane admission ka ne ma za ka iya samu saboda yadda kai kata-kata da jam na fata an fahimta saboda ka ce wa sirhuli Allah ka sauƙaƙe mihi thumma barik li fihi kuma ka samun albarka to kaga thumma barik li fihi idan kasuwa ce sai kaga kawai jari ya haɓaka sai ga riba tana zuwa ta inda baka tsammani sai ka zama kamar Abdurrahman dan Auf ko wanda aka ce ko ƙasa ya ɗiba ya higa kasuwa da ita zai yi wahala wani bai taya ba ƙasa ya cika buhu da ƙasa jama'a ya sa a wulbaro yana tafiya aka tambaye wannan mai ya ce ƙasa ce wallahi to wannan kuma ta musamman ce ce to ƙasa ce ne duba ya ce to nawa ne saboda tsabar albarka Abdurrahman dan Auf tsabar albarkar rayuwarsa ya zo ya samu manzan Allah ya ce ya rasulullahi anya ba rabo na lahira nake ci ba anya ya ce ba rabo na lahira ku nake ci ba to duk abin da ya taba ya zama kuɗi jama'a duk abin da ya taba kawai sai alheri ya samu abu ko me ya ɗaga sai an shi riba ya ce ya rasulullahi ni kam ko dai rabo na lahira Allah ya gaggauto min shi duniya ne ka Allah ya ce ina anta min ahalil janna kana ma cikin yan aljanna to a rayuwa akwai waɗanda Allah ya sa musu albarka to ana samun albarka ne ta dalilin irin waɗannan addu'o'i kana yi kana addu'a kana neman albarkar Allah sai ka ga albarkar tana zuwa kun gane magana da kyau ko wa in kunta alaba anna hadzal amra to anan ma sai ka sa sunan abun in kuma ka san cewa wannan kasuwa ko wannan admission ko wannan mata da nake nema sharrul li fi dini wa ma'ashi sharri ne gare ni a addini na wa ma'ashi da rayuwata wa aqibati amri da kuma ƙarshen lamarina aw qala ko kuma ka ce fi ajili amri wa ajilihi a farkon lamarina da karihansa fasrifu anni Allah ka kawar da wannan abun gabari na kuma idan za ka yi wannan addu'ar kar kai sai ka zaɓi abun da yake ranka sannan ka zo ka ce za ka yi wa Allah zaɓi don akwai waɗanda sun riga sun yanke hukunci ko ba haka ba ne zuciyarsa ta riya musu kawai kaza ne to kuma sannan ka zo ka ce ka ba wa Allah zaɓi a'a ana so ka bar zuciyarka farigan zuciyarka ba komai kawai yanzu kana so Allah ya zaɓa mani amma idan yari dama ka yanke hukunci to ko ka yi istikhara wannan istikhara za ta karkata zuwa ga abin da ka yanke wa zuciyarka hukunci kun gane magana da kyau ko za ta karkata zuwa can kuma ta iya yiwa ba alheri bane dan kai ka zaba wa kanka ba Allah ne ya zaba ma amma idan ka bar wa Allah zabi ka cire zuciyarka daga abun kana jiran hukuncin Allah to sai kaga Allah na iya na ƙara mai soyar maka da abin a ranka na ƙara soyar maka da abin a zuciyarka an gane maganar da kyau ko sai ka ce an ni to Allah in sharri ne gare ni to ka kawar da ni daga wannan abu an anhu ka kawar da abin gabari na ni ma ka kawar da ni gabari shi ma'ana idan da abin yana da sauƙin samu to Allah ka sa abin ya wahalar samu idan da ina son abin Allah ka sa in daina son shi ni ma kaga Allah ya kawar da abin gabarinka kai ma ya kawar da kai gabarin shi ina fata an fahimta shine fasrifhu anni wasrifni anhu ka kawar da ni gabarin sa ka kawar da shi gabarina wa qadir li alkhaira Allah ka kaddara min alheri haitho kana duk inda alherin yake ma'ana idan wannan abin da nake nema shi din ba alheri bane to Allah duk inda alheri yake ka kawo wannan yarinya da nake nema in ba alheri bane Allah ka kawo wata admission din da nake nema in ba alheri bane Allah ka kawo wani jama'a ko wani abokin mu ya rasu wannan bawan Allah malam ya nemi admission ya fi sau goma baya samu wallahi tallahi da bakina da nasa ya ce shi ya yi istikhara akan admission din nan wallahi shi ya ji a ransa ba shi da abinci a cikin boko zuciyarsa tana riyamar shi ba ɗan boko bane amma baban shi irin ‘yan bokon bala'in nan ne shi kuma ya ce in ba boko zai yi ba shi ba ruwansa da shi wallahi wannan true life story ni abokina ne abu ya gagara daga ƙarshe dai duk gidansu suka tattara suka wanta kalar da shi tunda ya ƙi abin da suke so shi kuma ya gwada ya gwada ya yi istikhara ya ji cewa wannan abin baya cikin tsarinsa su kuma sun ƙi bashi sun ce dole ga yayansa wane ya yi kun sai yana daga cikin matsalar mu shine wai idan gida an taso wane ɗan boko ne sai a ce kowanne ɗa ya taso sai ya bi sahun wannan a gidan uwarwa aka faɗa haka ku ya haƙuri jama'a <laughs> Allah abin akwai abin takaici kowa da tsarin safa kuma kowa da rayuwarsa yanzu jama'a ɗan shek usaimin babban ɗan shek usaimin cikakken ɗan boko ne shi kuma kaga babban malami ga rubuce-rubucensa har duniya ta nade ba za mu daina karantawa ba amma ɗansa a Amerika ya karatu har ya taɓa kai ziyara har yunibasin da ya karatu me yasa shek usaimin bai ce dole sai ka zama malami ba kai ma akwai ɗan Muhammad Nasiruddin Albani yanzu ƙwararren likita ne jama'a Masha Allah tabarakallah quite right sun san addini suna ibada amma ba su zauna kujerar malanta ba kuma a cikin sun akwai malaman har ilau so wannan yana daga cikin rahin eh, hankali irin namu da rahin nazari da rahin sanin ma rayuwa kai har ma da rahin sanin addinin wai a ce a gida kowa sai ya bi yayansa a gidan wa aka faɗi wannan kowa da yadda Allah ya tsara masa rayuwa wani dan kasuwa ne duk yadda za ka yi da hiya yi boko wallahi ba zai yi ba kuma ko ya yi ta zama mar asara dan ba haka Allah ya tsara mar rayuwa ba amma madalla dan ji ka je ka cikin gidajen yan boko na haka zaka je ka samu suna da wannan rayuwar idan gida aka ce lauya ne baban sai ya ce duk shawaran yaran duk kowa ya zama lauya kowa sai ya zama lauya kaga yaro baya so amma an tilasta shi dole sai yayi zuciyarsa ta tsana abin ya yi addu'a ya yi istikhara duka abin yaƙi amma uban ya ce dolansa sai ya yi da haka da haka har rayuwar yaron ta lalace bai yi abin kirki ba so ba wanda ya tsara cewa haka ne kwai ‘ya'yanka ko wanda zai taso ɗan kasuwa ne shi kuma a kasuwa abin kwai wanda zai taso ma'aikaci ne na gwamnati shi kuma anan zai ci abinci akwai wanda zai taso kuma malami ne mai karantarwa akwai wanda zai taso kuma ƙwararren injiniya ne kowa ka zaunar da shi ka tambaye shi menene yake so yake sha'awa a rayuwar shi in yace kaza ka ce to ka je kai addu'an istikhara in alheri ne Allah ya taimake ka akai kai babansa addu'a ne kawai taka kai ta addu'a Allah ya datar da shi yanzu ga kanina nan naziru muna zuwa da hinan gurin kanina ne uwar mu ɗaya da shi yaron nan kwanya yake da ita kwanyar da take da ita har ni mamakin sama nake yi wallahi domin bara iwar haka kwata-kwata bai wuce izo ashirin da wani abu bana na alkur'ani na ce masa wallahi in har bai tsaya ya haddace alkur'ani ba ba zan nema masa admission tafiya jami'a ba wallahi ranar da ya sa alkur'ani a gaba da ya take shi yadda ya cinye shi gaba daya ya haddace shi yanzu ta wancan kisar cewa kai ma barin ka aka yi ko wallahi ya haddace ya haddace sannan ya zo ya yi jam da ya jam ɗin nan san da ya ci nawa ne ake samu ne ake scoring ne a jam eh 180 ko to yi san da ya ci 200 da hudu ina jin 2.4 ya samu a abin a jam ɗinsa da ya yi don haka wasu ma da suka gani suka dinga tambayarsa wannan kos ya nema na tambaye shi nace wannan course kake so kai yace islamic studies yake so na nace Allah ya bada sa'a yanzu wani ne a gidan wani dan boko yace ka ci kai da wannan jam din zaka ci zaka yi mana islamic studies saboda na medicine ko medicine ko MBBS ko waye waye ko pharmacy amma ce hi islamic studies zai nace ina shi kake sha'awa shine ka ji yama nace yace eh nace Allah ba mu sa'a muka san albarkar da Allah ya samar a gaba to wannan yana daga cikin matsalar mutanenmu sai mutum ya zo ya ce wai dole sai kaza dole sai kaza wannan ba daidai ba ne, wannan kuskure ka bar mutum kuma ka ba shi dama ya zaɓi abin da ya ji yamar ka taimake shi da addu'a a matsayinka na uban shi ko mai ba shi shawara ko yayin shi kawai shi ne amma magana cewa dole sai kaza ba wanda ya ce wannan ga malamai nan da yawa Ya'yansu ba su da alaƙa da malanta kawai dai ba mutanen banza ba ne amma ba malamai ba ne, quite alright akwai daɗi da farin ciki a matsayinka na malami a ce an samu wanda daga cikin 'ya'yanka ya taso ya zama malami wannan akwai daɗi kwarai da gaske Fama kuma idan Allah bai rubuta masa wannan ba babu yadda ka yi babu yadda ka yi yanzu ga 'ya'yan malam Abubakar Mamur Gumi da yawa daga cikinsu ba malamai ba ne. akwai kannan shi Dr. Ahmad ba malamai bane ko shi dokta ai da farko ba malanta ya taso da ita ba soja ne ko ba haka bane daga karhe ta juye ta koma mai ta koma malanta so saboda haka haka rayuwar take wa qadir li alkhaira haythu kana Allah ka kaddara min alkhairi duk inda yake thumma raddini bihi sannan ka yarje min shi ya zama min alheri to a ƙarshe sai annabi ya ce wa ta hajatahu sai mutum ya sa sunan buƙatar shine inda muka yi ta ishara cewa gurin idan ka zo ka ambaci sunan buƙatar ka an gane magana da ke ku? saboda haka ƴan uwa wannan ita ce addu'ar istikhara kuma akan ta za mu tsaya lokaci ya ƙure inda shauran bayanai sati mai zuwa in mun zo ma ƙarasa sannan sai mu shiga salatul kusufi yadda ake sallar wa rana ko wata kun san kwanan nan rana ta kusa ta kisufe mutane amma ba su san abin ya faru da ke mutane ku ya hakuri ba ku ne nake nufi ba sauran jama'a nake nufi da ke da yawa daga cikin mutane kanannu ne wallahi malam har ranar ta rashin lafiya ta gama wasu ma ba su san abin ya faru ba ni tun da safe da na kalli ranar sai na fahimci akwai matsala to amma sai ne shiru ban ce ban ce komai ba to me ya faru da na ga abu yana ta karuwa sai na kira malamin mu malam Musa Allah ya saka miki da alkhairi sai na ce masa ni kan na ga ranan nan tana cikin wani yanayi ko ya lura ake shi ma ya lura sai ya faɗa min sunan wani abu da Hausa ka san malamin sa ba Fulatani ne amma akwai Hausa ni na manta ma abun yace wai ta shiga wani kusun kusufi ne ko ta shiga meye ne to ka gani dan har san da na dauki hoton rana ka ga yadda ranar ta dawo a lokacin ka gani ta yi wani cycle haka wani abu fari ya kewaye ta haka ya zagaye ta ba wani da yawa daga cikin mutane ba su lura an yi wannan abun ba saboda mutane fa ba lahira ce a gabansu ba kawai duniyarsu ya baza da gudu yi nan ya dawo da gudu yi nan ana haka har kiyama ta tahi bai ma sani ba na rantsi da Allah amma masu hankali ko yanayi ne na ya canja wallahi sun tsaya sun yi nazari yaya wannan yanayin wallahi har sannan na dauki hoton ranar gashi nan yadda ta yi oh ya abin nan ko gashi nan mun ga yadda ta yi an gani ai ko eh yawwa ka gani na ranar laraba ne abin ya faru ko ka gani to za mu zo mai magana akan kisufewar rana ko wata yaya ake sallar kuma me yake faruwa dangane da wannan kisufewa din abinda muka yi daidai da ni da ku Allah ba mu ladan wanda muke tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike Allah ya fi mana hadha huwa ma indana billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh